shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba haka yan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan tasha ta mu ta ansaru da a wata sunna ga wanda bai taɓa kallon mu ba sai a daidai wannan lokaci yana da kyau idan da subscribe da ƙararrawa da like domin Za mu shirye-shiryen mu lokacin da muka dora a wannan tasha mai albarka sannan muna da tashar mu ta nasiha gare mu tv idan aka yi sacin ita ma za a iya danna subscribe da kararrawa da like a waccan tasha din mai albarka domin ganin shirye-shiryen waccan tasha a kamar yadda wannan tasha mai albarka mukan gabatar da shirye-shirye musamman wanda suka shafi addinin musulunci domin mu gyara kurakuran mu na yau da kullum wancan lokaci mun yi magana akan yadda ake sallar gawa a aikace to dama mun yi alkawari za mu dinga za mu dinga ɗaukar waɗannan ibadu daki daki daki a hankali a hankali to a yau insha Allah za mu koya yadda ake yin alola a aikaci tun daga tsarki har zuwa alolar kanta insha Allah amma kafin mu ɗora za mu dan je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo kuma sai mu dora shirin insha Allah to masha Allah mu da sake dawowa a daidai wannan lokaci domin dora wannan shiri mai albarka kamar yadda muka yi muku alkawari za mu gabatar da wannan ibada ta alola insha Allah to kafin sannan ita alola ba ta yiwa sai da tsarki kuma tsarki yana da ladabai wajen shiga ban ɗaki wanda musulunci da sunna ta annabi sallallahu alaihi ta koya mana idan mutum ya tashi zai shiga ban ɗaki yana da kyau ya tsaya a bakin ƙofar ban ɗakin sai ya ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi to sai ya sa kafar hagunsa sai ya shiga ba a yin addu'a bayan an shiga ban ɗakin a ƙofar ban ɗakin ake yi idan ka yi daga nan sai ka shiga domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce satur ma baina aurati bani adam wa yi janni an ya ƙula bismillah abin da yake suturce al'aura 'yan adam da idanuwan shaidanu shine mutum ya ci bismillah in zai shiga banɗaki kana shiga duk sai a makantar da su duk sai su kauce su baka waje ka biya bukatarka ko da suna gefe ma to an makantar da idanuwansu sun daina gani ba za su gane ka ba saboda mai kace bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is idan aka yi rashin sa'a ka shiga ban daki ba bismillah kana jefa kafa ka za su taɗe ka Ka faɗi kamar yadda aka samu wannan da yawa akwai bawan allah da ya shiga ban ɗaki yana shiga ya yanke jiki ya faɗi shike na sai rabin jikinsa ya shanye to shi yasa sai musulunci ya koya maka ladabin shiga ban ɗakin ma kansa ka addu'a a bakin ƙofar ban ɗakin daga nan sai ka sa ƙafar hagu sai ka shiga kamar yadda dama suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam yi ujibu hutayen mud damaitawa tana ƙawatar da shi tana burge shi fi fi sha'anihi kulli a cikin sha'aninsa baki daya yana so ya fara da dama in aikin alkhairi ne sai aka ce fi taraddulihi fi tanaqulihi wajen taje kansa wajen ah, taje kansa da wajen abin da yake ah, tanaqulihi sa takalminsa wa fi haka ma wajen alwalarsa ko wanka yana fara da bangaren dama to shi yasa ban daki tun da kazanta ce sai aka ce fara sa kafar hagu in za ka fito sai ka sawo kafar dama ka fito da ita ka ce gufranaka gufranaka ina neman gafara ka iya nan ka takaita yayi to idan ka shiga ban daki za ka kama ruwa ko dai fitsari ne ko bayan gida an so ka kalli kudu ko arewa ba a kallon gabas ko yamma da yin fitsari lokacin da za ka yi fitsari ko bayan gida saboda gabas yawanci ana fuskanta ne domin ibada ga Allah subhanahu wataala ba a so ba ka kalli gabas ka yi fitsari ko bayan gida ko ka juya gabas baya sai dai ka kalli kudu ko arewa yana da kyau masalla wannan banɗakunan mu in an zo ginawa a gaya wa masu ginawa su gina kar ya kalli gabas ko yamma saboda masu gidan in sun zo biyan bukatar su in za su bayan gida masan kada ta kalli gabas kada ta juya gabas bayan ko dai kudu ko arewa to sai a gyara wannan tsananin hani yana kasancewa idan ya zamto fili ne babu gini to wannan haramcin ya fi girma ka kalli gabas ko ka juya mata baya amma inda gini wasu malaman sun dan sassauta wajen da yake ginanne ne kamar ban daki a gina a cikin gida hanin yana ɗan sassauci kaɗan kaɗan amma ko shi abin da ya fi dacewa kada a kalli gabas ko a juya mata baya sai dai kudu ko arewa to sai ka tsuguna kai fitsari yana da kyau ka bari ya gama ɗigewa gaba ɗaya kada ka yi gaggawa in ka tabbata ya gama ɗigewa sai ka sa hannunka na hagu ka taɓo mana ka ebo ruwan sai ka yi tsarkin fitsari da shi so uku ko so biyar ko so bakwai ko tara ko sha ɗaya ko sha uku haka dai wanda yake bashi da uwa mai mara kenan to in ka yi da bayan gida misali sai ka fara yin na fitsarin tukuna daga nan sai ka koma bangaren bayan gidan shi ma sai ka wanke shi shi an so a ɗauki adadi mai yawa in fitsari ka ɗauki guda uku to shi bayan gidan ɗauki guda bakwai ko goma sha ɗaya ko sha uku saboda ya wanku sosai to in ka yi wannan to sai ka samu sabulu ka wanke hannunka ko omo ko makamancin wani to ka gama da tsarki kenan kuma yana da kyau a tabbata a bari ya gama ɗigewa gaba domin fitsari yana daga cikin abin da yake yawa a yi wa mutum azaba kabari ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta gefen madina ga sai ga wasu kaburbura sababbi guda biyu sai ya ce lallai tabbas waɗannan kaburbura guda biyu azaba ake musu kuma saboda wani ɗan abu ne karami daga cikin guda biyun sai aka ce shi wancan baya suturta daga fitsari ma'ana baya tsaftata wajen fitsari in ya je fitsari burburawa yake dandana yana yana tsugunna sai ya tashi kawai to da ya tashi sai ya raro sai wani ya sake zubowa ragowar da bai gama zuba ba yana miƙewa sai ya zubo cikin wandansa ya bata masa wandansa ba shi da tsarki ba shi da alwala ba shi da sallah to sai ya zo ya sallah zero babu sallah gaba kwata-kwata to yana da kyau a lura a dinga bari fitsari yana ɗigewa gaba ɗaya in aka tabbata ya ɗige to sai a yi tsarkin sai a taso a fito a ce gufura naka daga gaban ɗaki wannan shine abin da ya kamata wajen ladaban biyan bukata shiga ban ɗaki kenan za mu kwatanta alola insha Allahu idan muka dawo daga hutun takaitaccen lokaci sai mu tsora insha Allah. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu ina minka godiya ga duk al'ummar da suke bibiyar mu a wannan tasha ta ansar da wato sunna muna godiya matuƙa sosai ga masu son ganin bi shirye-shiryen mu da zarar mun daura ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa shine zai ba ku damar muna ɗora shiri za ku gani sannan kuma ga masu son yin a musu hoto ko bidiyo muna yi kamar wanda taro wanda ya shafi sauka ko kuma abu dai na taro dai na abin da ya shafi addinin musulunci wannan duk muna yi sai ku tuntuɓi wannan lamba ga ta nan akan ga ta nan sai ku domin neman ƙarin bayani sai ku kira Allah barka mu da sake dawo a daidai wannan lokaci domin ɗora wannan shiri mai albarka bayan ka yi tsarki yadda ya kamata to sai an so ka samu waje mai tsafta inda za ka yi alola ɗin waje wanda yake mai tsarki sai ka samu abin da za ka zuba ruwan shi ma mai tsafta buta ce ko gwangwani ne ko roba ce da makamancin wannan idan mai babban kai ne mai faɗin kai kamar gwangwani ko roba mai faɗi sai ka ajiye shi ɓangaren dama idan kuma buta ce mai ƙaramin kai sai ka ajiye ta ɓangaren hagu ka dinga tun tsurowa in gwangwanin ne kuma ɓangaren dama sai ka tun tsuro haka a hannunka ka tun tsuro za mu kwatanta insha Allah mai haska sai haska a yanda za mu kwatanta ita a alulan sai ka tun tsuro gwangwanin ko da yake yana da kyau a kawo abin alola kuma muna buƙatar al'umma ga duk wanda ya ga bidiyon mu ya yada shi ta hanyar gurup gurup na kamar whatsapp ga kuma abin da ya shafi su tiktok facebook hanyar dai sadar da zumunta ya kamata duk wanda ya kalli bidiyon mu ya yada shi sannan kuma ga masu son su kawo wannan tasha ziyara hanyar a da take za su iya tuntuɓar malam mustapha a hanyar ta hanyar lambarsa sannan su yi masa magana hanya a da take in allah da kamar misali matasa kowa inda yana so ya kawo ziyara a wannan tasha hanya abu da take